الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكاتين باتيكو لكاتين لتاسع القول المنير في علم أصول تفسير يا الشيخ العلامة إسماعيل بن عثمان الزين المكي رحمه الله تعالى إذا شعث يشي لو تسيبه من النصف safo goyi gibe ni ko juma da ula 1437 ko na adin daidai mai safo shiragutu ne ko ya february 2016 kan 2017 ta ne 80 juma da ula ko من قاعد درس الثالث معرفة فاضل القرآن wa mafdulihi yake yaki da falala ga ƙuranu bu kima ya da falala ga ƙira'atuhu bi ghairi larabiya hukumta ya jiba al-ƙuran na ajibe shi mai larabci yanan tarjamatuhu tarjima ya al-ƙuran loshi lindoci hukunci ma'ana tafsiruhu bin ra'yi wal hawa hukunci ya fassara ƙuranu jibe fiye mai fa'ida man ga yan al ƙur'an ila fadilin wa mafdulin al-ƙur'anu ga da yana da falala gana da yana da falala gane bi ma'ana an na ayatihi wasu warahu بعضها أفضل من بعض في الأجر والمثوبة آية بسورة جهة القرآن sashi da falaga sashe bayan lado bai ga baye ka suratul ikhlasi fa innaha afdal min surati tabbati da abi lahab ke suratul ikhlas kullu allahu ahad nako inda falaga ya tabbati da abi lahab wa tabba ai aksaru min ha. kira'atan wagagba wajen wagagba Allah la da na waje na ugala da na waje wagagba tabbati ya dana wa ayatul kursi afdalu ayatin fi suratul baqara ayatul kursi ma ngai aya na da fa la ga suratul baqara wannan ai aksaru ajran wa masubatan li qari'iha wa la duga ya ga ga bulan listimaliha ala wahdaniyati zati illiya ibn akwai kaladan nibu ya tsoyaki wa ala sifati ya da sifati ya tsoyaki wa ha ko gani hmm. da ya tushi wani ganin wai kama ba hagon nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula hadisi bai kuwa ya ce kulu huwa allahu ko sura ya kudu allahu wai one over three ya kiyo ya alkur'an um, a nabi sa sallam hadisi mace da ya kiya ayatul kursi nga ya azamu ayatin fi kitabillah ngo jira na ko so wale gan ade suran nga ci defa la ga suran nga ci ayan nga ci ma defa la ga ayan nga ci amma ya e bona ga suran defa la ga nan law ga na to defa la ga no ni ta ci ne ga kayfiyatul khalas fi tafsir sura al-ikhlas ya ibn taymiyyah na kayfiyatul khalas hmm. shabayan littafin wuce lutai mai yaji bayani ya ce ga na jefa lagana na jefa lagana ya aya jiyan ko sura jiyan alkur'anu ko ji gane ko ga fa'ida ya baci ya haru mu kira su bi gari larabiya haramu yo na wagba alkur'anu ma iya jimiyar larabci yana abin da sai yin nan zanna alkur'anan arabiya ya ce alkur'anu cin bai jimiyar larabci ko yana hmm. ko wa tarjamatuhu bi lughatin ajinabiya tarjumatan harfiya haramu mu na wake ji tarjima ya alqur'ani lojimin doki tarjumatan harfiya ne ngo ga da tarjumatu ya ma'ani abu da tarjumatu ya harfiya tarjumatu harfiya ngai tarjima ya word to word ko la ji ganewa na tarjima ya word to word ko bai ji hankalin wa layi jazu ya alkur'an wuciya wuce hankali a mun ga daji min doci mun ga dalla ma'ana ne waga ya zuji fahimta nun cewa mu amma tarjima ya ma'ana fa da na ga ji tarjima ya alkur'an doci min doci nan nini waje a kira kirki number two waje alkur'ani number three waje tafsiri musamman ne number four waje larabci wangi jini na wake translate ne don wake kuwe wangi ko ji gane ko unta ake konzo si to kutubu en tafsiri ji e bo tem no nga la aya ndo ti la le bo gula da ji ndo ti mana ne wagu ti ya aya to ne atlan do be ti fainda ni nu jamu ko ji ne ko tarjiman na na mawaki na na fa wa la khaswa yisu ya alqur'ani hmm. wa la kiya eh wa la khaswa yisu ya alqur'ani a ji aluga ma na ya alqur'ani ga ji da wannan ga mala ajawa ga kawai ga ga wa translate ta alkuran loji min doci wala ayen ayo lo doci gefe no be ti, wato la jimu to lo ti gefe no be jimu ti man ji gangan etiyan waje tarjima ya alkur'ani a ga to tarjima wace ga waje sawa da turanci kawai a ya kuranu da wabe larabciya ko ya tarjima wace ga waje gwamna da kawai da french ko da rasha ko da hausa ko da kaze ko da kaze kawai a ya hanci madan waya mai gungoya wata hillu bil ma'ana ko وتخل بالمعنى يقول لك هو هذه تفسير يترجمة وقال هو هذه ترجمة حرفية misali bani aga gagan ina kwana na yanci waga ga wajin tarjumatun harfiya jinuke wayi babu ele don kashi wa ngole which is translation word to word ka kunu shi ne wata yabba ya liya da wani kuje ma'ana ni zan gwaji fahimta ga waya amma ga ga wato tarjumayen ma'anu a ga ina kwana wuce kenci da ya nufi ga kube laji ba da do ga wani gaji fahimta ko ji na ku bani wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin wa ga ga waju tarjumatun harfiya ko wa ga zumago kana wara'un malikun zumago aje su dabo na ju fela e yanu waju un fe ye yanu tun wọ́n harfiya amma ma ne yin nan wudu shi shi min doci ne da gaji ya ga an yi ya ga da kuranu gona kwarewa ra'a ba ga wani so ɗani ń ne ko zana jintar jumar lọji min doci nan ya ya ya kura na fari ba tsira gamna shi li ajilil bashar an kafatil itiyan bi ma yusawu alqur'ani tamaman fil ma'na e bonin da an ya gbakon na wa bibiya ful yan naga ku ko kala da ne qur'ani ko kale nan e ba ma nan al murad min al ayene fa bi aya wuce nan ko ji gane ku e ko ne kan wati a tuwo dinye da larabci a ga Allah la da shi ndo ci sentence wa laju jo ki riƙe ar-rahman ar-rahim al-muhaimin al-aliyu ko al-aliyu ala-ala ne wati bo? al-qawiyu al-azizu al-matin al-jabbar ki ji riƙe na jo dole ko ya wuce madubu ka yi. amma tarjimatul Qur'an tarjimatan ma'anawi tarjimatan ma'anawiya amma tarjima translation al-Qur'an ya ma'anu wa tarjimatu tafsiri bi gari al-arabiyya da waji translation ya fasara Qur'ani lojimi na ji larabci ne fa ja'iza ta da nai ja'izi ke translation ya taqiyyu qiyyin hilali hmm. bi khali yana jini turanci na yana translation wuce kawai wuce ko translation na shekul allama bakar mamudu gumi sai jin gafara wuce ya alkur'anu daga larabci ruwa hausa na dole yirin na shiga ko sheikh sayidu ya nake so ci gujun gafara translation na wuto jiya alkur'an daga larabci ruba wani lojiniya ni page na odo ni mo ni pe ba ni ni page karambani na mu ke wiki kibe so amma kiwo ele junior adonu bishar amma yana ga kuma wani tarjima al alkur'ani shi loji min da tifa bi sharati gan an yakuna mutarjimu aliman bin lugati al da na gaji tarjima na wuɗe da jimiyar larabci wa mutar jami biha da jimi na wajen tarjima tarjuma wake ke da jimi ce sadiqan fi tarjimatihi ko amina ne ila to ga sadiqan fi tarjimatihi wani ma ji translation na gaskiya wai wazo wa ci tarjuma ne goye da jabe bawo

wele ga wasu na soko wele ga wata ga siyawu wele goro ga waga wuyo to ka funo ga da kiki wace ji amfani da trust na nula o bi amma nula ne? wace ju na fondo nuna da dogo wace gaskiya ye amma ya ju wai lawu yo da diya ne wa no buga makiro ya fayi wa no buga to makiro ya saki wuyo ko wala kaza ga na maga da tarjin wasu na wa sai ga na zuciya kama huwa sha'anu ba'du dhalina min al-mutarjimina ada iddi kimna wa ta sha'an ya sashi ya zai jaji a ta ji translation ya al-qur'ani leji min do kimi ne maki ne a jini jona ke orientalist ne a ta an do fasara al-qur'ani just able to cause confusion Allah kiyaye mm-hmm. ga mallai ga ga don waji to katon ajini is advisable ga da yake translated book don ga wai gomo lo ba man ala ka to wai ji karatu kara kara alqur'anu maji la larabci ka transliteration ne je bisu la b i s m i mm-hmm. l l a a ga kuradu ba da transliteration yara mu ebe na anzalna qur'anan arabiya again kaga ta litafi da ce wace jibo ji kokarwo jude larabci na ji translation na kuskuren mace don wa makiya ba ji translation nan ko ebe ne zaga ta translation accurate na wado dari ngole litafi ne aya ga wala wa translate da turanci ko wato translate da turanci a yi la turanci yawa wuce a sai da laya guwan zaga a guwan zaga turanci wuce translate da larabci in ga da shi na arabci wani kojin hankali wani bege irin na a ce wajen gada wajen nan mm. so wa nga malla ya e wuri ga na dimin wata harumu qira'atul qur'ani bil ma'ana haramu mu wani wa ba qur'ani bi ma'anin to ga wayo sai nun ga babu nan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wa ba wa ji wa be gan na'budullahi alladhi khalaqa jami'a ma fil alam a'a naji qur'ani wari ta larabci نعبد نعبدك فقط ونستعين بك بس يقولي إيه؟ ودي اجي ودي تلاجا مصري انا سجو قران النبي ياك النبي ياك اللهم اهدنا الطريق الصواب ya ta ngole ma na wai labe ga na to ji ya na to ji haramu na wagba kurano qur'anu bi ma ne na kem na ngai na ga wa ba wa inna ma yuqra'u lafz wa yufassaru ma'nahu hmm. waje agba lafazu kem ni no ma ji fasara ya ma'nu wa yahrubu tafsiru bi ra'ayi wal hawa hmm. haramu na wa ji fasara al-qur'an yadda su yi ne to ji be shi shi da Allah ya kuma an ku bakara su kodi foroge yanzu yanzu nan ko ga albakar ba bago ina na Aisha wani ya la ne ne fiye bayin nan ko ya zabe shugaba sai da tuna ga darab Allah matsalali ladina kafaru murata nuhi wa murata lutin na ta ta ta bidaini min ibadina salihin fa ta uma ga murata nuhi wa murata lutin bago ina na Aisha ba sai ya zabe shi wani ya la wale ne tafsirin bil hawa tafsirin shi a jina wa iyazu billah ko ya za shi shi wa tawati da jingo tu kreti goye gugu wace da waya kuran zanu ga support mu najiliya najiluwa tafsirin bidiya shi a galabwa tafsir batiniya shi tafsirin rafida shi tafsirin mutazila shi ya kiye gbayi ya kiye gbayi ya lafi fasara qur'anu ya da zalika dalalu wa kufru wa ilhadu ibn yajmu ya be kafirci be ya ka bi fi wa inna ma wa inna ma bi ma taqtadi lugha al-arabiyya al-fusha wa di fasara al-qur'an ji bayan larabci ga Allah larabci wangi na ta gine na wabi ma wa rada mina tibiyan an rasul nan da ya gane gabe daga ba annabi sa sallam ya tuci na wa amman rawa anu mina siqatil alam nan da zai jiga go riwaya jibe daga mina siqatu kiman koyo na alai tafsiri dan bo ke ibn jarir na ke tafsirin ya ibn kasir na ke tafsirin ya al-imam al-bagawi na bala tafsir ne ji kokarin gurgudu a jikin a sai la asari biye na je ga yace ke ne ji fasara ya al-qur'ani din na da hadisi ne especially ibn kasir ibn jarir haka baraji and uh, tafsir al-qur'ani bil qur'an sai da muhimmanci sarawi استشري تأتي هذا البيان في إضاه القرآن بالقرآن يا الإمام الألامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من قال الدرس الرابع درس يعني في معرفة المكي والمدني yake nya nya nya sura je makki a bi sura madani a ji ki sura makki a ja ga isarawi amma ne kada al makki na sura na ci ka ya ji jiran almadaniya kuma sura kwaya na jaci bayan hijironin so kaga sura kwaya ciki maka makabo ma ciwo amma ne da ya jira jani kan ga yi sura wani yagiyo madaniya ya wani kuma afta ya jira wani man ga yan simul qur'an ya sun nuzul makanin wa zamanin ila makki wa madani hmm. a cikin alqur'an ci ya bayan ci ci to danu to zamani nawa ne ga gaya ci cikin alkur'ani e ba da bai zamani ga da maki bai madani wal muradu bil makki ma nazala qabla al hijrati ene ba bi al makki na mun ga e ne ga ci zumaye ene ga ci kami jiranu kami ani bi jiru no madina na aya da so na ga ba ta no hoci makkiya wa bil madani ma nazala ba da ene ba bi al madani ga e ne ga ci zumaye jiro na sawa nazala bi makka an bil madina je jiro maka ba cin kuma madina ba cin amul ko amul fati au amul hajjatul wada ko amul fati a ce ka kuna ji fatu makka nin ne a haji jira zo a shi fatu makka na ji fatu makka ji ji na fada na ga fada mu biya ne ga laka Allah ma duka da yin zabika da zaron su ingo wuce ba da kiyo madani ta au amul hajjatul wada ko ko eh hajjatul wada anibi da muka ci an zaci cibiyoyi an fi safarin mina lasuwar ko to ma anibi da ezo wa za a sharar da kuwa lifi ma na ga ya gane fufula ga mai ci ga ya tenke madani ya ke maki wani kama zakara jalalu suyuti filitan killa limamu suyuti kama zakara hu jalalu suyuti fi alittan killa limamu suyuti ga fi littafin alittan fi ulumi alkur'an wa jumlatu al qur'an sura al alkur'ani bayanin wuyi shi sun ci hatu gogun sura ko hmm. aksaru ha maki wal aqallu madani hmm. na dokun ganin ya makiya na majidai ganin ya a kun. Hmm. alama fil itqan yatiya na al-imam musulmi labi al-itqan non ko zo ga dalita fiye manna al-qassan ko ah ba yìí tún tún rí mulukura nìkan ńlá gànà ntun masala nana nga sura ji dabo na mandu aje tele bai tiye maka buyo ko majina ne sura yi dabo na aje tele bai tiye maka buyo ko majina ne mana yin makiya dabo na aje tele ba tuba ne majini madina madabo na aje tele ba tuba ne a ti dan wace dabo na mandu ce ga makiyo ko majini yo ne wuta wata ci da kyara ta da lai bu bai ne ko ji ga ko نقلا نقلا ubaid أبي أبيد في فضائل القرآن mula ganda lafiya daga bari ta tsaya abu ubai da ta su ne ga fadalul qur'an nan ga suratul khamsa wal ishuna al atiya sura shi ba musu ne bidan gai suratul baqara suratul al imran suratul nisa'i suratul maida suratul anfal suratul tauba suratul Hajji, suratul nur suratul azab suratul muhammad suratul Fati. صوت الحديث صوت المجادلة صوت الحشر صوت الممتحنة صوت الممتحنة صوت الصف صوت التغابل صوت الطلاق صوت التعريف صوت الفجر صوت الليل صوت القدر صوت البينة صورة الزلزلة صوت صوت صوت النصري والتصالي لتاتا المدنية وسائل الصور الأخرى مكية صورة مكية مكية مكية go naqala suyuti an abi al ibn al-hassar fi kitab an-nasikh wal mansukh al-imam suyuti labi daga bayan man ne ga abi al-hasan ibn al-hassar na litafiya an-nasikh wal mansukh ya bubu an al-madani bi ittifaqi 20 sura ke je sura madaniya shi bi ittifaqi majuri sura shi wal mukhtalafu fi na ma da tele ba ti bona wi go gube wa ma ada zalika maki bi ittifaq na maki wancin majina ya ne maki bi ittifaq wa bi fawadi ma fati zalika min ya amfani yake yin al ilmu bil mutaakhir fa yakun nasiqan wa doga na so da ti yuzma bu ngebo ngebo ngebo ma fari ya je mu madan wa na juna alawa dike wujina suwo au mukhaffafan ko وهو مخصصا على رأي من يج... من يجوز تخصيص تأخير المخصص إبن أول طم وينك عبادة يجان وينك ولا إبن يجان إن عجيه تخصيص نوع يوزم ويونا والحكم على الصورة بأنها مكية أو مدنية أبا hukunce ci ga sura nan mai kiyo ko madaniyo kada ya kono hukuman ala jami'a ayatiya wuya ji wani ga ta ga hukunci tin ayu da bayanin wa kar ya kunu hukman bi i'tibari al-ghalib kun ji wato mun ga ta bayan ina da ga ganin fa yuqala ta sawtu kaza makiya wa fiya kaza madaniya sura kaza sura makiya ma aya kaza bi kaza madaniya shi wa sawtu kaza madaniya ko ma ga ta sura kaza madaniya wa fiya kaza wa kaza ayat makiya aya kaza kaza na fure makiya hmm. wa kullu zalika mubayyanun bi akani wa dabtin matin da ta ga laiji bayani amma hukuncin shi waye da kan yuji wal aktaruna dok no me manji man ala an al fatiha ta makiya ala bayani da ke sunan fatiha maka ba ci yono wa rada anna awwal ma nazala min al qur'an amma la gajibe ga ngai na kai ci min al qur'an no bi dalili qawli ta'ala bai ba a bada da shi lati ne ga wala kad ina ka sab'an min al masani wal qur'an al azim ya sabu min al masani la gani bi al qur'ani na wacce ne a da fassara ga al masani ga a mai ga ne zake ganin wale al masani ga fatiya ga ya wa al bukhari ko na bai da kitabu tafsir ya sahih bukhari wannan amma to su a ga awwalu ma nazala nga yi faciya ga wuce gaskiya na dari dawo a wani ma na zala ya ga gani baka ganin nga yi kawai su mabi kallabi man wakila ci magaga dan inna ha nazalat marratayn marratai ne ga wasu a zuba ci cushin marratan bi makka wa marra bil madina zuni makka zuni kuma madina yi ila man bi tashrifiha e bodi alawu ga mu da matsayin wuce ko wa amma awwalu ma unzila min ayatil qur'an amma ina kan ci aya jiya alqur'an nan fa huwa kamsu ayati wa aya gutu awwalu suratul alaq la aya gutu ma fari wa suratul alaq kai karabil fa bika allazi khalaqa allati nazala biha jibril ko na malaika jibril ci shi na la'an ucu bi alayhi salam na ko alaihi salam Allah Rasul biya ni sa sallam nan awwal marra lokacin mafari na wa fi gari hira'i umma da bako ne rayu bi maka masauna al-mukarrama ijna wacin wannan yawma al-bi'sati nabawiyya tafwana akun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu tuna man ga ad-darsul khamis darasa gutunci ma'rifatul hadari wa safari yake ya al-hadari آية دي سورة نجاتي يعني مدى جوني والسفري دي آية دي سورة نجاتي يعني مدى إذوني لا الحضري وعندك الاخضري خاو خاو يبو بيد غن بانو تشو نبا بي الله وو والمراد بالحضر أخبر أجهن سيدي بانا والمراد بالخضر وقالنا طبع الخضر بابو بانو ديو معرفة الخضر والسفر لمانا يتعين سورة نجتيجي أنا مدجي ووش مترافوانا السفر مصبو سورة دي آه نجتيجي دي آه نجي أنا مدجي مدجي ونانا نعم نعم والمراد بالخضر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخضر نعم. والمراد بالحضر يكو يعني قبل الحضر لغاي ما نزل على الرسول لا كل يا النبي صلى الله عليه وسلم تيتي في الحضر كفلو دجو والوجان اي حال الاقامه كفلو دجو دين دين لا سفر ومدى اذا بوانا هو الاكثر انما جاي ندوك غمي القران ولا نعم. وبالسفر انا ما قبل السفر لغاي ما نزل عليه في حال السفر kowal akal nga yana cin ya ni sa sun ka kunu da ezono wa da nau a amu min ma qablahu nau yene hmm. e na to ku generalize gana to be ka nuna li an wa madaniyan ko na hadari ko safari na ude yi wa mai kyau mabe wa madaniya وكذلك السفر هاتي السفر وسمى يموت ko laji ganewa ebu wannan zan manwaci yara ga a ga maki za ne ga ci maka wani madani za ne ci madina na rukun tsaye gine ga ja wani na ci na ne filin miraji na sama wai ayi na ci kakuna lokuta buka yi na tabuki a yi shiga ja yi na ci wa zuma ka gwalu malalu madina wuce da ya kone kya yi wuce so eh. Nga bi ki ba da bi ki ba da gan maki ga yi ga ci maka wannan madani ci na ci madina no ngo ya ga Allah wallahi ci ga ngo le eh, kle ko sa da boye na da na da na nga mala mai yi ga to e ga ne ko ka ga na ngai maki ya ne ga ci before hijira na madani ne ga ci after hijira na ko jirana ko? wa min as-safari qawluhu ta'ala fi surati al-ma'ida hmm. mini aya na ji tiya ne bi maddan zonun ga yana da sauki mai da fitaye mu ma yayin daga ya ce tayi mu nan ya ayu allazina amanu ya naja imani dinan idza kuntu ila salati ga ya ga da sallah jiwa ku ga ja tis kai jinan wa aydiyakum ila almarafiq gani da ya goye shi da gwaba wamsahu bi ru'usikum e mai ya tiya jefi wa arjulakum ila alkabili mai lai ce ne da kunyi. wa in kuntum junuban taharu da e mai ga da junuban ga jiyali wayin kuntum marda magadan kai mun wa ma aw ala safarin ko mai jazan aw ja a minkum min al lukaci ko da mine bolo ba ta jiri aw la mastumun nisa ko kuma ya ya ya so ba zagi ko ta tajidu ma an yamaje nuwa fata yamma musa idan sai daga jin taimama bai kanali ne Wani wamsahu bi wujihikum wa aydiyakum yamela egwe fifi suka yi ne egwe alma'ida ilahin al'ada karshe a wuce sai a ya wuce a cikin nasu imai da kuma mutu fahimta na zalat bil bai da a na cikin shi laɓantiyo ka kuna ne isa sallar sai da su amma mazil hulaifa ko hmm. iboro zulu lefo min ki maka ya koyi maka au bi ma'ali yuqalu lahu ko madana ga zata zatu jaishi nan qurbil madina na ba madina nan inda ruju innabi sa sallam min gazwati al-hudaybiya na ne sa sallam sai shi daga ikuya hudaybiya nan wa minu aya ne mace ya zo nan ba sai tilatu na ga al-yawma akmatu lakum dinakum nan fi suratul maida inda bin suratul da nan fakad nazalat ashiyata yawmi arafa a tuji lobiye ko ya arafa ya hadith wadai wa kana yawmal juma'a ma sai fa juma'a fi hajjatul wada'i fa su wada'i ko asana iya ko alhijiriya al'ashira iya guwa ce hijira hmm. wale ga alima kuma tulakun ji na kun bani wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu da kuma islam dina hmm. baba ciwon? arafo lozu ya arafe efo ya umari na nabi ya arafo wani amma ga wale ka na nabi lo maka. yana wa haji na lole matsayin musafir buwa don kashi mm. ngala wuce aya na labin the name of misali yadda ci ya safari na mu wa minuhu na to ni aya ne ci safari ya so gabe na ba su lati na gam inna inna alladhi farada alayka alqur'ana la radaka ila ma'ad sai ci nalla alqur'an ya wani gowa lashe bada. da na wuce nazalat bil juhfa fi safar al hmm. ko a cuci shi jufa ko hmm. na ne sai su zai hijira nan wa milu min ya sura ne ke ce zo bi na sotu fati nazalat kulluha hmm. baina makkata wal madina sura na bayani wacce yi tsakanin makka da madina fi shani al-hudaybiyah ko ya ce lamarin hudaybiya kulli ha bainu amma al-hadari fa kathir amma sura bi alayki hadaru irzo yau zo in bo wuje zabanin fa kathiru doku wa galibu ayati al-qur'ani nazalat fil hadar galibi ayatin al-qur'ani a cuci anabi a cuci wuya ne sa sallan wuji da zaba sai ga kafi ba wannan وبالله التوفيق وآمل عفوه وأسأله حزن اليقين من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا